This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa. Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro Assalamu alaikum da fatan an tashi lafiya. Ibrahim ka almasi Garba ne tare da Hauwa Sharif da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shiri na Asabahin yau Litini biyar ga watan Fabrairu. Kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su ga hawa da kanin labarai. To kasar Iraki ta haramta bankunan kasar takwas yin hada-hada da dala Amurka. dakaran amurka sun ce sun kai wani harin kare kai a yammacin jiya lahadi kan wani jirgin ruwa dauke da makamai masu linzami hukumar kwallon kafa ta duniya fifa da ke birnin new york da ke birnin new jersey ta ce za a buga wasan karshe na cin kofin duniya na shekarar 2026 ne a filin wasa na metlife da ke birnin new york a nan amurka To kanin labaran kenan a babin rahotanni za a ji cewa hukumar zaben Najeriya INEC ta dakatar da jami'inta mai kula da Jos ta Arewa to ko me ya zafi shi kuma ba wuta ba saboda an samu electoral officer na wannan local government din da laifin bacewar uh, takaddun kada kuri'a na wa'annan rumfuna guda uh, goma sha shida za a ji cewa har yanzu 'yan najeriya da ke jamhuriyar niger na ta kiran shugaba tinubu da ya sassauto kan batun niger za a kuma ji wani rahoto na musamman kan wato rasuwar tsohon gwamnan jihar yobe alhaji bukar abba ibrahim kamar kowane asabahin ranar litini yau ma muna tafa da shirin ciki da gaskiya wanda sarfilo hashin gumel ke gabatarwa inda yau shirin zai ci gaba da taɓo batun damfarar nan da aka yi ma wani babban malami mai yawan taimakawa kafin nan ga kashi na farko na labaran duniya. Jama'a barkamu da asuba ga labaran mai karantawa hawa Sharif. Dakarun Amurka sun ce sun kai wani harin kare kai a yammacin jiya Lahadi akan wani jirgin ruwan kaddamar da harin makamai masu linzami a wani yanki na Yemen da mayakan Hutu ke iko da shi. Sashen tsakiya na rundunar sojin Amurka ya ce harin ya afka akan jiragen kai harin makamai mai linzami guda hudu da ake shirin kaddamar da su a ruwan Bahar Maliya. wata sanarwa da ta fito daga setcom ta ce makaman masu linzami sun kasance barazana ga jiragen ruwan dakarun ruwan amurka da taragun daukar kaya a yankin harin da ya shine na baya-bayan nan da sojan amurka suka kai akan mayakan hutu da iran ke marawa baya domin daƙila jerin hare-haren da mayakan hutun ke kai kaikaitar kan taragun jiragen ruwa da ke tafiya kan muhimmiyar hanya da ta bi ta kogin bahar maliya kasar iraki ta haramtawa bankunan kasar takwas yin hada-hada da dala amurka da ta ce ta yi hakan ne domin yi ma igiya tuƙa ga rage ayyukan damfara boye kudaden haram da sauran amfani da ake da dalar ta hanyar da bata dace ba kwanaki bayan ziyarar da wani babban jami'in hukumar baitul malin amurkan an kuma haramta bankunan duba irin matakin da kasar iraki ke dauka a duk rana akan dala ta amurka a babban bankin kasar. wanda shine a gaba wajen samar da kudaden kasar waje a kasar da ta dogara ga shigo da kayayyaki daga waje wadda kuma ta zama wata cibiyar sa ido ga amurka a ta na durkusar da fasakorin kuɗaɗe zuwa makwabciyar ƙasar wato iran ƙasar ta iraq wadda ta kasance abokiyar ƙasashen biyu amurka da farisa wato iran tana da tsabar kuɗi dala amurka biliyan 100 killace kuma rike a amurka da ya sa iraqin ta dogara matuƙa akan taimakon washington domin tabbatar da ganin ba a toshe dan abin da take tsakura daga kudaden shigar da take samu daga mai ba da sauran kudaden da take kashewa wata da wato takardar babban bankin kasar ta tabbatar da hukuncin da jerin sunayen bankunan da aka dorawa haramcin a jiya lahadi magoya bayan jam'iyyar adawa suka yi taho gama da 'yan sanda a dakar babban birnin kasar senegal bayan da shugaba Macky ya bayyana ɗage zaben shugaban ƙasar da aka shirya yi a ranar ashirin biyar ga wannan watan na Fabrairu har sai illa ma sha Allahu. Kwana guda kacar da soma yakin neman zaben Macky wato kwana guda kadar da a soma yakin neman zaben Macky ya tsoma ƙasar cikin halin rudani inda ya ce ya yi hakan ne sakamakon rikicin da ke tsakanin majalisar dokokin ƙasar da kotun tsarin mulki sakamakon kin amincewa da 'yan takara. Ana sauraron labaran ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. To an jima kaɗan Hauwa za ta sake shigowa da ci gaban labaran duniya kafin nan bari mu kawo muku rahotonmu na farko wanda zai kai mu jihar Filato ta arewacin Najeriya inda wasu kayan zaɓe na rumfuna aƙalla goma da ke Jos ta Arewa suka yi ɓatar dabo wanda don haka hukumar zaben ƙasa ta INEC ta bayar da sanarwar dakatar da jami'inta mai kula da jos arewa din mr fred ogboji zainab babaji gare ki Hukumar zaɓe mai zaman kanta ta ƙasa ta dakatar da jami'inta mai kula da ƙaramar hukumar Jos ta Arewa a jihar Filato, Mr. Fred Ogboji, bisa zargin ɓacewar wasu muhimman kayayyakin gudanar da zaɓe. Hukumar INEC a wata sanarwa ta ce ta dakatar da jami'in nata ne don samun sukunin gudanar da bincike kan bacewar takaddun kada kuri'a na kujerar majalisar wakilai na shiyar basa da jas ta arewa a rumfuna goma sha shida na karamar hukumar. Jami'a a sashen labaru na hukumar INEC ta ƙasa Zainab Aminu ta tabbatar da dakatar da jami'in don yin bincike. A hukumar zaɓe ta ƙasa mai zamar kanta ta ɗage zaɓe ne a rumfunan zaɓe guda goma sha shida da suke Jos North Basa Federal Constituency saboda an zamu iya cewa samu electoral officer na wannan local government ɗin da laifin ɓacewar takardun kaɗa ƙuri'a na wa'annan rumfuna guda goma sha shida ɗin kuma kaya ne wannan takardun zaɓe an kawo su daga abuja an karɓe su amma a hannun shi kuma sai aka neme su aka rasa saboda haka shine hukuma ta ga ya dace da ta ɗage wannan zaben daga jiya asabar zuwa yau lahadi kuma za a yi bincike akan shi wannan electoral officer din idan kuma aka kama shi da laifi a hukunta shi daidai da laifin da ya aikata kuma hukumar zaɓe ta daɗa hoɓɓasa an samu an gudanar da wannan zaben a wayannan rumfuna guda goma sha shida kamar yadda dama aka tsara kasancewansu. Duk da umarnin da hukumar zaben ta bayar na ci gaba da yin zaɓuɓɓuka rumfuna goma sha shida a jiya Lahadi, a wasu rumfunan jama'a sun hallara amma jami'an zaben ba su fito a kan lokaci ba. A wasu wurare kuma jami'an zaben sun fito amma jama'a ba su je rumfunan ba. Mr. Rafael Madugu ɗan jarida ne a jihar Plateau ya shaida min wasu daga cikin rawar da jami'in hukumar zaben da aka dakatar ya taka na rashin bada bayanai. Lokacin da aka fito aka bude wuraren zabubuka sai eh, akwai inda aka tarar cewa ma'aikatan inec ba su riga sun iso ba kuma mutane sun fito aka kai kuka ga inec cewa ga mutane sun fito kuma kayan aiki ba a kawo ba mutane suna ta jira ana ta koke-koken nan yan jarida sun yi kokari su yi magana da shi baya daukan waya an aika mishi da sako ma bai ansa ba to amma kana ga ta ina ya kamata ita inec ta yi gyara musamman saboda gaba kar a samu irin wayannan eh, rashin fahimta ko kuma rashin wayar da kai musamman daga bangaren ita INEC ta yadda mutane za su gamsu da abin da matakan da ta sa. kirana ga hukumar zabe shine nan gaba a tabbatar cewa wayannan kayan an kai su inda ya kamata a tare da jami'an tsaro kuma duk wanda aka kama shi da laifi da gazawa a tabbatar ya fuskanci doka. Har lokacin hada wannan rahoto dai hukumar zaben bata kammala kirga kuri'un da aka samu a zaben ba. An gudanar da zaben sanata na shiyar arewacin jihar Plateau da dan majalisar wakilai na Jos ta Arewa da Basane bayan kotu ta tunkuɗe waɗanda aka zaɓa a baya daga jam'iyyar PDP bayan kotun ta ce jam'iyyar a jihar Plateau ba ta da zaɓaɓɓun shugabanni kafin gudanar da zaɓuɓɓukan gama gari da aka yi a shekara ta uku Zainab Babaji, muryar Amurka daga Jos a Najeriya. To a gaida Zainab ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC yanzu kuma ga hawa da kashi na biyu na labaran duniya. A ranar Lahadi shugaba Volodymyr Zelensky na Ukraine ya ziyarci dakarun Ukraine da ke fagen daga a yankin kudu maso gabashin kasar. a daidai lokacin da ake raɗe raɗin cewa mai yiwuwa nan ba da jimawa ba ya fatattaki babban shugaban sojin ƙasar valeri zolonki. a yayin ziyarar aikin shugaba zelensky ya mika lambobin yabo ga wasu matuka jirgin sama an kuma koro mishi bayani akan wasu hare-haren da rasha ta kai a yankin difnor da kuma yadda za a yi amfani da wasu sabbin makaman kare sararin samaniya wajen kare sararin samaniyan kasar ta ukraine ziyarar shugaban kasar zuwa fagen dagar da ya zo a daidai lokacin da batun rashin tabbas ke bulla game da janar zolonki wasu majiyoyi biyu sun faɗa ranar juma'a cewa tuni gwamnatin ta ukraine ta shaida wa fadar white house cewa tana shirin yin waje da babban kwamandan sojin da ke kula da yakin da kasar ke yi da dakarun mamayar rasha cewar kamfanin dillancin labarun reuters hukumar da ke shirya gasar kwallon kafa ta duniya a fifa da ke birnin new jersey ta sanar a jiya lahadi cewa za a buga wasan ƙarshe na cin kofin duniya na shekarar 2026 a filin wasa na metlife da ke birnin new york a nan amurka damar da new york din ta samu na ledar da za a taka a ran 19 ga watan yuli ta same ta ne bayan gumurzu da ta sha da dallas inda baki ɗayan wasan da aka kasashe zuwa rukunoni 48 kasashen amurka kanada da mexico ne za su ɗauki bakuncin shi za a buɗe wasan ne da taka leda a shahararren filin wasa na azteca da ke birnin mexico a ranar 11 ga watan yuni inda atlanta da dallas za su ɗauki bakuncin wasanni kusa da karshe inda za a buga wasa mataki na uku a birnin miami miami sai wasannin kwata final da za a buga a birnin los angeles kansas miami da boston birane 16 ne dai ake sa ran wato da ke sassan kasashe uku ake sa ran za su ɗauki bakuncin wasannin yayin da mafi yawa daga cikin wasannin za a yi su ne a amurka a shekarar hudu an buga wasan gasar cin kofin kwallon kafa na duniyar ne a amurka inda aka buga wasa na karshe a roseville da ke pasadena kusa da birnin los angeles To a gaida Hauwa Sharif da ta karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To yanzu kuma bari mu leƙa jamhuriyar Nijar inda har yanzu ake ta kiraye-kiraye ga gwamnatin Najeriya da ta sassauto game da takaddamarta da gwamnatin mulkin sojan ƙasar game da makomar ƙasar a siyasance na baya-bayan nan cikin masu kiraye-kirayen akwai tsohon shugaban 'yan najeriya mazauna jamhuriyar ta nijar alhaji adamu gulma wanda a tattaunawa ta musamman da wakilin a sula barma ya ce na shekaran jiya na ji wata magana wadda adamu aliyu ya yi tsohon gwamnan jihar kebbi gaskiya na ji daɗin magana na kuma ina son sauran masu mukami irin nashi yan majalisar da cijai da ta wakilai da kuma sauran gononin mu su tabbatar da cewa ga abin fa wai ya shahi najeriya yadda ba su zato hidabatun dan najeriya wanda a nijar ko dan najeriya wanda a cikin najeriya wannan abin ya shahi shi don haka in dai da gaske na su kai suna wakiltar mutane kuma tsakanin da Allah na kira ga su don Allah su hito su yi magawa su yi magana abin ga bai dace ba don bayu ake ana juyin mulkin Najeriya ba taɓa ruwa irin wagga ba don haka in dai har da gaske suka suna son mutanen Najeriya to don Allah su hito su wa shugaban Tinubu magana haisan aikin da yake don mu dai da ana Niger abin ya dame mu ya damu duk talakan da an Najeriya don haka shugabancin da suka in dai da gaske na da su da gwamnonin to su hito su waɗa mu gwamnati gaskiya ta san aikin da ta kai mutum harko ba ga matakin ya kamata ta doka ba tun da bayo kan nijiyar mulki ba kamata a ɗauki matakin sulhu tun da Allah ya aiko wani abu wanda kai hana shi duniya a ɗauki matakin sulhu da sojojin nan da ainihin su ECOWAS wanda a hanya ta kirki amma har a ce wai eh za a yi in habbata amince ba za a zo a yaƙe ta wace ƙasa ta yi ju mulki an ka yaƙa bale ita ne a ce a yaƙe ta wannan ba adalci na ba kuma shi wannan shugaban ta nugu ya tabbatar mana ba dan arewa na ba dan arewa na ba shi mana wani al'amari hmm, wannan na nufin kamar har yanzu akwai sauran hanyoyi hanyoyin da za a amfani da su domin samar da sulhu waɗanga maganganun da ne yan har mu na arewa sun hito da shugabanninmu na majalisa ta da cije ta wakilai suka hito sun kawo tunugu magana ta cewa ga masifo da 'ya'yanmu na arewa suke ciki da nijar da najeriya wallahi tallahi su dole shi sassauto kuma dole shi ɗauki hanya masauki wadda a sasanta wal'amari. Ah, ta yaya kake ganin za a shayo kan bangarorin biyu ma'ana su ah, hukumomin mulkin sojan niger da a dai bangare hukumomin eh, Najeriya. da shugabannin kasashen afirka ta yamma mambobin sai dawo. ai wani abu mai sauki na ai kwanan baya an ce an ɗauki matakin ita ko wata naɗa wasu shugabanni da za su zo niger su zamna suka kasa zuwa a zamna kan wannan matakin don haka tinubu ya sake wasu mutane a zo a zamna a sasanta da shugabannin nan na sojoji da shugabannin ecowas saboda talaka su samu eh, nasifa tsohon shugaban kungiyar 'yan najeriya mazauna nijar alhaji adamu gulma a hirarsu da silabarma yanzu kuma bari mu koma najeriya inda za a ji wani rahoto na musamman kan rasuwar tsohon gwamnan jihar yobe alhaji bukar abba ibrahim Nasiru adamu ilikaya gare ka a riga an yanke matsayar yiwa marigayi bukar abba ibrahim jana'iza a saudiya inda tuni aka fara karbar ta'aziyya a damaturu babban birnin jihar yobe bukar abba na daga mafi shaharar 'yan siyasa daga arewa maso gabashin najeriya kuma madugu a cikin 'yan siyasa da ke mulki a jihar yobe <laughs> Okay, that's good. <laughs> I am the grandfather of Yobe politics. Kama abin da ya faɗa a 2019 lokacin da ya jingine takarar sanatan Yobe ta gabar da barwa tsohon gwamna Ibrahim Gaidan kujerar. Na declare ni kakan Yobe politics ne. Sannan ɗana gabana Ibrahim Gaidan shine uban politics na yobe daga yau kenan saboda haka wannan abun farin ciki ne daga kana yaro na siyasa har zuwa uban siyasa har ka zo ka zama kakan siyasa ka bar wa 'ya'yanka su ci gaba da wannan daidai ne ni a gaskiya dama ban yi niya sosai akan in ci gaba da sanata na arewa maso gabas a yobe state a lokacin ibrahim gaidan wanda a yanzu shine ma ministan 'yan sanda ya yaba wa dattakun marigayi bukar ina jin wani abubuwa kamar ku yan press abu kada an fada sai ku je ku kara irin kare-karen naku ya kawo rudani an ce sanata bukar raba ibrahim ya ce zai kara da kowa ba zai wa kowa ba zai je tsaya sanata kaza kaza ko ba abin da muka yi da shi daban ne a hakan ni sai na shiru na shiru na ce amma ni ban san shi da magana biyu ba yau me ya faru ne ko su ne a gefe suna tuttura shi ya yi wannan magana bari da shiru haka sai da stakeholder suka zo suka yi meeting jama'a mu na apc suka ce to in zo in saya a nan ne na zo na ce to ni mai na so in tsaya tunda na ce dan tsaya sai ya ji daga bakin press da sauransu to shine ya ce ai ba fada muke ba shi ya bar mu Na tambayi marigayi bukara lokacin ko ya yi ritaya ne daga siyasa gaba daya? A yanzu dai ba wani matsayin da zan tsaya a Yobe. Na yi komishina, na yi gwamna, na yi sanata. Me zan yi a Yobe? Sai dai zuwa gaba kuma da yake shekarun na har yanzu bai kai na babban yayan babanmu buhari ba saboda haka in allah ya kaddara in aka samu daman yin siyasa na kasa gaba daya insha allah muna nan Adamu Bura Fataskum na daga matasan siyasa da ke gidan bukar, inda ya ce marigayin ya yi kyakkyawan ƙarshe. In muka tuna da inda ya rasu, so shi ne muke faɗan da ba shi ne babban godiya a Allah da muke yi na cewa bukar ya yi kyakkyawan ƙarshe. Samun kyakkyawan ƙarshe irin na bukar duk mutum ɗan adam musulmi zai so samu irin wannan kyakkyawar ƙarshe. Saboda ya mutu a garin annabi, za a yi jana'izarsa a garin annabi sallallahu alaihi wa sallam. Nasiru waye ba kowa bane zai samu wannan wannan din ma sai wanda Allah ya zaba. An shedi marigayi bukar da fadar ainihin abin da ke zuciyarsa ko da kuwa hakan wani abu ne da zai iya jawo masa suka. Nasiru da Malika ya murar Amurka daga Abuja, Najeriya. To Allah ya ji kanshi kuma a gaida Nasiru yanzu kuma ga shirinmu na gaba. assalamu alaikum masu raro barkan mu da shirin suke da gaskiya da har kullum kan bukarin take haƙƙin dan adam a yau shirin zai ɗaura kan labarin shehun malamin islama da ya faɗa komar ɗin damfara ku biyo mu cikin shirin sunana sarfil hashim gumel Idan wata watakila mai sauraro na biye da wannan shiri, mun fara kawo muku labarin babban malamin addinin Musulunci Sheikh Muhammad Kabir Ismail, wanda ya faɗa tarkon 'yan damfara da sunan za su sayar masa da lodin motocin shinkafa. Inda ya mika musu miliyoyin kuɗin jama'a daga bisani suka jefa shi cikin halin kakanikayi. Barista Atiku Ismail, kanin Malam Kabiru ne, kuma a gabansa dukkan lamarin ya au. Alhamdulillah, sun wasu salamu ala rasulillah. a gurguje dai ina magana ne a matsayina na lauya kuma masanin shari'a wanda at least ya kamata duk abin da na faɗa na faɗa tsakanin da Allah malam kabir dai Malam yi ne kuma sananne ba ma a iya zance jihar Najeriya ba sannan yana cikin harkare na irin taimaka mutane sai wasu mutane suka zo masa da zummar wai irin yadda yake taimaka addini akwai harkan shinkafa za a dinga yin abin da sauransu ana ɗan kasuwanci haka to da dai suka amfani da nasa da mutane siya da gida wanda ya kan zarba hanzari ya kai halinta haka suka cinye gidan siya da gida a madukaci a garin gombe suka cinye gidan siya da mota 406 suka cinye da dai sauransu wanda akwai mutane da dama wanda bayan gwamnati bane ma akwai wani ana su Mustapha da rewa da Katsina mota trailer guda shinkafa haka suka dambare shi suka cinye da akwai wani nan a jihar Gombe ana su Alhaji Umar Kunji shi ma suka amfani da wannan babban suka sa shi ya karbo kaya akan in Allah da za a yi harka za a samu za a samu alheri nan na suka dambare shi to wannan dai shine dai a daddake abin da da da Allah barista Atiku yi mana bayanin wannan ya jawo har aka yankewa malam hukuncin ɗauri a gidan yari ya lamarin a shari'ance mai shari'a ta duba ta yanke wannan hukuncin ne to ya kai ga an shigar da kara a efcc wanda hakan ne ya jawo a kai shi gaban kotu a nan cikin jihar gombe aka kuma yanke masa hukuncin ɗaurin kusan shekara bakwai da dai ya gama zaman abin din ya fito a gurguje dai abin da ya rike hakan ishu na restitution na wannan kuɗi har yanzu dai ba a samu ba kuma su mutanen ba a san inda za a same su ba domin matsalan shine wanda inda adresin suka bayar duka an je ba a samu sun ba da mana sun ba da fake address a shari'ance wacce irin dama ce shi malam muhammad kabir ismail yake da ita hmm. wato mana bayan wannan dauri ya nuna har yanzu dai akwai sauran bayani na kuɗi kenan a gaba eh, walle bayan daurin akwai bayani na kuɗi sannan akwai abin da dan manta ban faɗa ba misali ita kotu ma'aunin shari'a namu na Najeriya shine sashi na biyar, na kun tafiyar da shari'a an ce wai ihu a sa masu furu mana bodin of proof yana kan wanda ya furta magana hakkin tabbatar da abu yana wuyan shi to malam an ba shi dama haka idan har ka ci an damfare ka ne to ya zama yana wuyan ka ka ne ka tabbatar da an damfare ka to kaga inda zai sa su din zo su tabbatar cewa lalle mun da barama to babu wani inda ya ka sun ba da takardar inda aka bi din yadda za a samu a samu a kama su babu mana ya zama duk inda abun ya tawo kuɗin ne last beneficiary na wannan abun sai zama shi ne aka kama kayan da ya gunsa ne shi aka sani bai kuma ba da inda za a gano waɗancan wanda suka benefit din ba ba sani ba to kaga shi ne, sai wannan ke ja a kan hukunci kan wannan abun da sauransu shi ma bai san mata inda zai nemo mutanen ba ya duk adadin da ya kamata a bi din wasu an ce a Kano suke sannan ina kyauta a akwai abin da mata wa abana ma again zuwan su din wallahi idan su mutane da kamala sun sa jamfa da kaya na arziki dai ba za ka ce suna da talauci ba ga nutsuwa da sauransu dai alama dai kaga mutanen kirki wallahi kuma aka musu karba ta karamci ya sauke su a nan Gimaloch mun zo mun gaisa da su a muka ci abinci da su to akwai dan uwana sai wallahi mun mun an tarbirin abu maganin to yadda yadda suke manganu su yana nuna akwai dan matsala kasan kuma yadda suke kan zo kanka dama sai sun gama roƙon Allah a ganga sun ta abubuwa da ya shafi shirka dan ban roƙon Allah ba Allah ba zai ba wa azzalimi dama akan mutum kirki ba to yawanci sai sun wasu tsafi tsafi irin wani abubuwan kuma suka yi dace suka yi nasara akan shi to mun ta jan hankalin sa sai ce a wannan bayan Allah ne ba su zama Allah ai ya san shi ai goni wannan goni waye ne wannan kaza ne suka ta masa suna irin da yake masanin alqur'ani ne da sauran sun da ya can a baya can yayi alƙalanci ma na ka san katun ƙur'ani a cikin jihar Gombe to sun ta zuwa masa hakan harkan cikin alqur'ani da sauransu haka to wannan abun haka Allah shi yasa ya shajja da su ya sake yana ganin mutane na Allah har suka kai ga sun gurma shi a cikin wannan al'amari. Faruwar wani al'amari da ya jefa Sheikh Muhammad Kabir Ismail cikin wani mummunan yanayi da ya kai ga sayar da kaddarorin sai da ya mallaka a duniya. Amma har yanzu bai fita daga wannan hali da ya tsinci kansa ciki ba. kamar yadda ya shaida filin ciki da gaskiya. Ma Muhammad Kabir gaba ɗaya nawa yanzu ake binka mutanen nan shi yanzu Umaru kunji nawa ne sa wajen ka. Nasa zai kai kusan miliyan sha biyu da dubu ɗari biyar. Mustapha miliyan shida da dubu ɗari biyar. Kaga sha bakwai kenan ko? Eh. Ga wancan yana da uku mai masara mota da shi ma dubu ɗari shida. Ashirin to da kanana ƙanana da ya wuce ashirin da ɗaya zuwa ashirin da biyu miliyan abin da yake kai na kenan. a matsayin ka na eh, ina ji ka biya mi na biya wasu shine na sai da gidana na biya wasu na rarrake wato da kudin sun kai miliyan wajen talatin kenan ko fiye da za su hakika a ciki na rarrage na ya nuna yanzu ba ka da wani sauran abu da ka sayar a kadarorin ka kenan oh, wallahi ne ba ko da take ɗaya kuwa wallahi ban da shi kuma pensioniya ne gratuity na ma bai wuce miliyan biyu ba in ma za a biya ne in bai ma kai ba Oh, Kabir daga wancan lokacin zuwa yanzu ya ke ya rayuwarka ta kasance bayan wata gaddara da ta faru. Rayuwa kan a matsayina na almajiri a haka dai nake rayuwa. Fensho na dubu talatin da tara ne. Ina labar thirteen. Ya shi na dogara sai Allah daga cikin ofisa da yake yi wa bayansa. ‘Ya'yana goma sha biyar. Na aurar da guda biyu, biyu maza sun yi aure, sauran guda goma sha ɗayan nan da ni goma sha bakwai ko sha takwas. Mu sha uku na haka muke. tare a gida za a ci za a sha bai haka ta hanyar Allah da bayan Allah da suke taimako kamar yadda matar gwamnan Gombe ta aiko min da dubu ɗari bayan na fito sai mun gashi tana roƙon addu'a ga kuma taimako. Eh wannan shi gwamna na yanzu Inu Muhammadu Inu ya haya ko kuma tso shi eh. tsohon gwamna. Matar gwamna na yanzu Inu ya haya shi kansa ya je gona ya same ni ya gaishe ni Allah saka mai da alheri. Eh. Ya je gona ya same ni ya gaishe ni ya ce zai yi appeal na ce labai aka sake a fil. a halin da nake ciki ina tsoro duk da na ban san shari'a duka ba amma kar abun ya sa ne ta zama ya ce to shikenan Allah sauke ya aiko min da abinci gidana ya ba su wani dan kudi suka rike suka yi ce har Allah ya fito wata yanzu kuma dai ina ta kokari mu hadu da shi shi ma in ji wani taimako zai min eh. Allah ya mun hadu ba babban abu dai shine a samu ah, wannan kudi da ake biya a biya shikenan yaso zaka iya ci gaba da rayuwarka wannan shine gaskiyar magana da Allah ya takure ake masu gidan haya sun dame ni masu kuɗi sun dame ni ba aiki yi da karfi na haka na yi ritaya a 2018 na ajiye aikin ba abin da nake yanzu akar makalla yaya abokanka da sauran jama'a su kuke hulɗa da su yanzu bayan faruwar wannan abin wallahi ba ni da wata mummunan fahimta da kowa ina tare da waɗanda dama nake tare da su na Allah na Allah yawa muna tare da su suna gaishe ni ina gaishe su ina ziyartar su sai dai harka ta ta wa'azi ne kamar da publicly ba kasafai na kan yi ba gaskiya Allah ba zan boye ba wannan kam na dan rage ba na shiga wa'azi haka kamar yadda na kasan ne a da kai hmm. amma na kan yi a juma'a na kan yi kuma ta intanet din ma na kan yi ta wasu ta abin nan ma ta fi zuɗi ma ana dan yaɗa kaɗan daga cikin abubuwan da nake yi na addini na yi tafsiran azumi na ina yi a masallatan juma'a na gari na da ta. barista atiku ismail shi ma ya bayyana irin tsananin halin da shehun malamin ya fada bayan da wannan kaddara ta afka masa da ke tare da shi ya rayuwarsa ta kasance bayan wannan kaddara ta afka inna lillahi wa inna ilaihi wallahi ya kai zuwa ka wallahi tallahi ka gani fara da gurin ko wallahi ji ce da san ina cikin rayuwar da aka a baya da irin halin da su suka shiga wallahi tallahi an shiga yanayin da abincin da za ci ma a gidan ya zama damuwa matarsa kenan uwar gidansa ita ta dinga fama da tashi ta sai da kadarta da wannan haka dai har Allah subhanahu wa ta'ala ya sa aka ga wannan rayuwar da yayi da baya nan har kai ga aka ga wannan matsayin da muke ciki a yanzu wallahi ko ya san malam malam ni ya dauki da sun a gaban tsan tashi masu waɗanda suke da kuɗi a wajen malam dinnan suna ganin kamar ya cuce su ne ba suna gani kuma wallahi da su sai ba ka ji na ce ma wallahi ko wallahi malam da clean mind duk abin da yake tafiyar nan iya ganin gaskiya ne an tura kaya za a samu alheri zai zo ya da su kai in ƙara maka ni ma ya ce ne in je na international passport ya ce mun na international passport akan Allah da bana zan je ni aikin haji ko umra cikin biyu za a daya Wato akwai an ga lamun alheri daga shirin yan damfara kenan. Inna lillahi a muka mun gani Allah mun gani. A lokacin mahaifiyar mutum a raye wallahi irin halin da shige na tausayawa da sauransu ba a magana. Allah ya kyauta ya kuma raba dukkan bayansa daga sharin 'yan damfara da azzalumai da masu mugun nufi. Idan Allah kai mako mai zuwa za mu ji daga bakin su kansa mutanen da kudaden suka makale a wannan harka. Masu sauraro sai a biyo mu cikin shirin mako mai zuwa domin jin yadda ta kaya. Yanzu a madadin Nasara da Mele Kaya da ya taimaka wajen kawo muku wannan shiri, ni Sarfil Hashin Gumel ke cewa mu kasance lafiya. To sai a mana afuwa ba za mu iya kawo maku labarai a takaice ba. Masu sauraro da haka muka kawo ƙarshen shirmu na wannan lokacin, amma idan Allah ya kai mu da hantsi karfe 8 agogon Najeriya, Nijar, kamar da Chadi, wato bakwai kenan agogon Ghana, za a sake jin mu. Yanzu a madadin hawa shirin wadda ta taya na gabatar da shirin da producer mu Dadi Balawi sai kuma injiniya mu Charleston, ni Ibrahim Ka'almasi Garba ke muku fatan alheri. Wassalam.